ان انا الا نذير مبين ni ba kowa bane face mai yin gargadi a bayyane ina muku kashedi da azabar Allah